umarni ko za amfani da ƙarfi a shiga wurin nan sai ran sai baci sallallahu alaihi wasallam ya zo yake gaya matarsa ko ummu salama ce ko ban manta ba ya ce mutane sun halaka ta ce me faru ya ce na ba su umarni na ce su yi kaza ba su yi ba ta ce ayya abinda za ka yi shi ne ai kai din ma ba kai ba suna jin tsoron ko kada su yanka daga baya wani abu ya canja a zo a ce za a shiga ne ko kuma akwai wani abu da za a iya yi amma abinda za ka yi kira zaminka a gabansu ka fito ya maka aski su gani ɗauko abin yankanka ka yanka ta su gani in sun ga kayi aski kayi yanka zance ya kare sun san cewa ba za a yi umaran nan ba hakan kuma ya yi ya yanka abin yankansa ya kira mai masa aski ya ce mai aski kawai sai su suka je suka ta yankawa suna aski suna yanka suna aski saboda jagora ya yanka ya kuma yi aski ba za a shiga maka ba umarar da ba za a yi ta ba kenan sayyidina umar ransa a bace ya gama ɗiban abin nan rai ya ɓaci ya zo ya ce ya rasulallah ba ka ce za mu shiga maka ba ba ƙur'ani ya faɗa ba la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun annabi ya ce eh kwarai kuwa na ce za mu shiga maka amma na ce maka yau na ce maka gobe na ce maka jibi amma dai za mu shiga maka ko ba daɗe ko ba jima za mu shiga ƙur'ani ya tabbatar za mu shiga haka zo ana shimfiɗa sharuɗa ku juya ku tafi gida bana ba za ku yi umra ba sannan kuma duk musulmin da ya musulunta ai duk wani wanda ba musulmi ba da ya zo musulunta ku dawo mana da shi sannan in kuma tsautsayi yasa na koyi yi komo cikin mu kuma ba muku da shi ba sharaɗi kenan ai shi kafiri da mu inda za a yi sulhu da shi da a sharaɗi dole sai ya kife ka ya danne ka dole sai ya samu abin da zai more ka kai sai na umar ya ji wannan sharuɗan ci ya rasulullahi lima utar daniyya ya manzan Allah ya yaya za a ba mu kaskanci haka ka ba mu dama mu buɗe hanya mu shiga don Allah Umar ibn al-Khattab yanzu irin wannan kaskanci su ce mana kaza wato idan ka karanta sulhul hudaybiya din nan kisar hudaybiya nan zaka gane gaskiya annabi yana da haƙuri saboda an shimfida sharuɗa na rashin kirki da aka ɗora musulmi amma annabi ya ce eh eh eh duk a rubuta duk a rubuta eh an yadda eh an yadda eh an yadda wata rana mun samu dama sai mu karanta ta bit tafsil dan har rusa aka fitar da littattafai aka rubuta akan wannan uh, umratul hudaybiyya ko qissatul hudaybiyya na biyu akwai umratul qadiyya bayan wannan shekara kaga ba a yi ba ko to akwai umrar da ake ce da ita umratul qadiyya fil amil muqbil da kalaha a shekara mai zuwa sai annabi ya sake yin a wannan lokaci a wannan wuta shekara guda kenan sai ya zo shi ma ɗin da ya zo suka ce to mun yadda shekara ta dawo za ka shiga iya kwana uku kawai za ka yi iya kwana uku kawai za ka yi suka gaya annabi kwana uku kawai ka duba fagarinsu ne kuma annabi ne shi amma da yake su suke da ƙarfi E, ka rabu da abin da baka dafawa in gwamnati ba taka bace sai hakuri ke ta azumi <laughs> ya nemi ma ya kara suka ce a har da aka cika kwana uku sai aka zo aka fara masa magana a fatattara kaya a fita wani sahabi ya fito ya zage-zage ya ce kar a mana wulakanci baƙi ne mu ba ɗan garin ba ne kuma abin mamaki a wannan shekarar ya auri matarsa mai muna ya ce yanzu ku ba za ku bari ko walima ku bani kwana ɗaya ne walima ba na aure yarku yar garinku ba za ku dan min alfarma wannan ba suka ce ka ta kawai wallahi malam haka duba fa duba tafiyar kafa duba wahala haka aka yi umran nan a cikin wahala a cikin kwana uku ne ya tattara kayan sai fita za a yi sahabbai suka ce wallahi za a tsaya ba za a fitan ba sai an kaza ce a ku kyale su aka fita har yau gashi ya zama tarihi amma yau wani wani ya isa ya je makkan akwai wani wanda zai zo ya toshe ya ce ba za a shiga ba a yau za ka gani sai dai su gani a talabishin tuntunin an yi waje da su gayyar sun yi waje ba abin da annabi bai gani ba a makka ya gani da ba kiran sallama ba a yi wannan garin da kake gani wallahi tallahi ka'aba tana nan a gine amma wallahi mutum bai isa ya fito ka isa wai ka daga ka Allahu akbar a makka wala bai zai yi ba ita kanta ɗakin kaban sai da suka je suka kewaye ta da gumaka guda wajen 360 wai dan a nuna maka an fi karfinka ba a yin ka ba lokacinka ba ne ɗabi'ar ɗan adam malam ku kula da halin mutum shi kullum mutum a kalla idan kana faɗa da shi baya yi da kai to in ya zo ya samu dama shi ma fa zai baza tsarinsa ne zai faɗa ya yi abin da zai ranar da ya gama kuma ita tattara ya tafi wani kuma sai zo ita kwashewa yana zubarwa ita kwashewa yana zubarwa shi ma kuma yana me yana shimfiɗa nasa haka tsarin mutane yake shi ma manzan Allah da ya zo ba sai sa aka tattare kan aka zubar da su ba haka ita haƙuri ita roƙon Allah ya ce Allah Allah Allah ka ƙarfafa wannan addinin da musuluntan Umar Allah ka sa Umar ya musulunta ko shi ko Abu Jahal su ne manyan kafirai a lokacin su ne wanda in sun musulunta an samu jari sai Allah ya karba addu'ar annabi akan Umar ibn al-Khattab kawai ya musulunta yana musulunta ya gansu a zaune ana cikin cirkwai-cirkwai sallah ma sai dai a yi abin nan ya ce me ake jira nan ji umar aka ce a ai bai zai yi a fita ba ya ce ku tashi mu fita ku tashi mu fita a fita shi yasa manzon Allah yake cewa ba mu gushe ba muna cikin kaskanci sai lokacin da Allah ya sa Umar ya musulunta lokacin da Umar ya musulunta addini ya samu karfi addini ya samu fawa saboda shi kadai gayya ne fitowa ya yi kirari ya yi zage-zage a garin maka ya ce mm, <laughs> mm, wani ya isa ya fito suna zuwa da sun leƙa sun ga umar tare da annabi sai ce ka a umar a umar umar ya canja addini umar ya canja addini an yi asara umar ya lalace ina shaida muku jama'a musuluntan umar ya taimaki addinin musulunci tun zamanin annabi amma wasu da ba su da rabo ba su rabauta ba su kuma ba wanda suke tsinewa da la'anta in ba umar ba mutumin da annabi kansa ya tabbatar da gudunmuwarsa akan addini ya taimaka to wannan umara ta biyu kenan sai umara ta uku a salisa umartu hullaci karanaha Hama, a hajjatihi akwai ta umara da ya hada tare da tare da aikin hajjinsa ina fata ana fahimta ya yi kirani um, ibn qayyim ya ce akwai dalilai da yawa da suke nuna cewa kirani yayi wanda nan gaba zai yi bayanin su insha Allah saboda akwai sabani shin annabi kirani yayi ko ba kirani yayi ba ta عمرة هدو عمرته من الجيرانة wata umra da ya yi daga ji'irana ya ɗauko umrar lokacin da ya fito daga hunain lokacin da ya fito daga hunain sannan ya koma maka sai ya ɗauko umra daga jirana dakilan ilai kenan a cikin bukhari da da muslim anas ya ruwaito cewa ya tamar sallallahu arba umarin annabi ya yi umra guda hudu dukkan a watan zulqada ne illallati ma'a hajjatihi banda umararsa da ya yi tare da aikin hajji yace umratun min al-hudaybiyya aw zaman al-hudaybiyya fi dhil da umratun min al-am ita ma umratul qadiyya kenan fi dhil da umratun min haisu ƙasa magana qasama ghanaima hunain fi dhil ya raba ganimar yaƙin hunain sai kuma ya tafi umra a watan dhil wa umratun ma'a hajjatihi sai umra da ya tare da aikin hajjinsa Um, ya kama yadda abdullahi dan umar ya lissafa imam bukhari ya fidda wannan kitabul hajji babu qasmil ghanimati fi ghazwatin ko fi ghazwihi wa safarihi ko kuma babu ghazwatul hudaibiya muslim ya rawaito babu bayani adadi umarin nabi sallallahu alaihi wa zamanihinna tirmidhi ma ya rawaito abu dawud ma ya rawaito duka gabaki daya akwai riwaya da ta daga bara ibn azim cewa azib cewa annabi ya yi umra a watan zulqada kafin ya yi hajji sau biyu sau biyu ya ce a nan yana nufin wata umra ce mustaƙilla ba tare da ya yi ta da sauran mutane ba ko gayya da sauransu to akwai matsala da ya kawo sai matsalar ɗaukan niyya ko ihrami ga mutumin da yake makka a ina zai ɗauki niyyar umararsa to shine ibn qayyim yake cewa walam yakun fi umarihi umratun wahidatun kharijan min makkata kama yaf'alu kathirun minan nasi al-yawma babu wata umra guda ɗaya a cikin umarorin da annabi yayi wanda ya ɗauko ta daga wajen makka dukkanta umarorin da annabi yana cikin makka ya umararsa amma ba kamar yadda yau da yawa daga cikin mutane suke yin haka din ba su ɗauko umra daga wajen makka ba a cikin makka ba Kina an halatta wa wanda yake cikin makka daga gidansa ya wanka ya sa hirami ya tafi ya je umararsa ba sai ya je miƙaci ba ya ce inna ma kanat umaruhu ha dakilan ila makka dukkansu a cikin makka ne وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشر سنة ولم ينقل عنه أنه تمر خارجا من مكة النبي يا زونا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا زونا a makka ana masa wahayi shekara goma sha uku ba a taɓa ruwaitowa cewa ya ɗauko wata umra daga wajen makka ya shigo ba kharijan ila makka tunda a cikin makka yake kuma ɗaya daga cikin sabai ba wanda ya yi a zamaninsa sai dai aisha wata rana a hallat bil umra ta yi niyyar umra fa hadat fa amarha fa qaranat ta dauko niyyar umra sai jinin al'ada ya zo mata sai annabi ya ce to ki da aikin naki ya zama kirani wanda za a hada umra da aikin hajji a tare ya ce mata wa akhbaraha anna tawafaha bil baiti wa bis safa wal marwati qad waqa'a an hajjiha umratiha ya ce mata dawafinta da za ta yi a ɗakin kaba da kuma sa'ayi da safa da marwa da ya yi mata ya tsaya mata a matsayin hajjinta da umaranta ga baki ɗaya guda ɗaya kenan fawajadat fi nafsiha nana aisha ta ji bacin rai da fushi shine fawajadat cewa an tarji a sawahiba bi hajjin wa umra mustaqillain yanzu ga yan uwanta da suka taho tare za su koma gida kowa yana da hajji yana da umra daban daban ita kuma an haɗe mata da hajjin da umra a haɗe fa hunna kunna mutamatti'at saboda su sun yi tamattu'i ne sauran yan uwanta mata ya hidna amma fa su haila ta zo musu ba shi yasa walam yakrinna ba su yi ni ba ita ma me yasa aka ce ta iran dan al'ada ce ta zo mata bata gama umra ba kuma ga al'ada ta zo to dole kaga za ta shiga ta canja niyya kenan sai ta zauna sai ta tsarkaka sannan ta yi dawafi da sa'ayinta ta hada umrar da aikin hajji kenan wa ji uhiya bi umratin fi dhimni hajjatiha ce yanzu za ta koma gida da umra amma a cakuɗe a cikin hajjinta kamar dai abin ya mata ba daɗi fa amara kaha, an yu'ammiraha min at-tan'imi tatyiban li kalbiya. sai annabi a lokacin ya ce mata to kinga ga ɗan uwanki abdurrahman ku tafi da shi ki je ki ɗauko niyyar umra daga tan'im shine masjidu aisha kenan inda ake faɗa ana so a nuna mana cewa wannan ne aka ruwaito cikin iyalin annabi ta taba zuwa tan'im ta dauko. ina fata ana fahimta yawwa dan me dan ya faranta mata saboda a lokacin a riwaya aka ce ɗabi'a irin ta mata tana zuwa cikin ɓacin rai ta ce to gashi ma jini ya zo mun saboda in mace ta dauko niyan aikin hajji ko ta dauko umra sai jini ya zo an samu yar mushkila ba niyyar tana nan amma kuma aikin da za ta yi zai iya samun matsala a nan ne annabi ya ce mata if alima ya fa'alul hajji ghair Allah ta tufi bil ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa kawai dai karki yi dawafi ba yanda za a yi mace tana al'ada ta je ta dawafi ba za ta shiga ba tana kallo sai dai ta jira ba za ta shiga ba da haka annabi ya garanta ya ɓaci ya ba ta solution ya ba ta warwarar matsalar ya ce ba komai ta jira ta hada aikin hajjin da umra din gaba ɗaya ta cakuɗa saboda su za su yi matu'i ne sauran yan uwanta ta tamattu'i shine mutum ya shigo maka ya yi umararsa ita kadai mustaqilla idan ya gama umra sai ya koma gida ya cire ihrami ya sa kayansa na gida ya ci gaba da zama har sai ranar da za a tafi aikin hajji sai sake sabon irami da sabon ɗaukan niyya kaga kamar ibada ce guda biyu a lokaci guda ya yi umararsa da zamanta daban sai kuma ya sake ɗaukan hajji to ita kuma dole za ta ci gaba da zama ne cikin iramin nan ba za ta warware kayanta ba saboda akwai al'ada tunda bata samu ta yi dawafin nan ba to za ta cakuɗa aikin umran ne da aikin hajji shine ake cewa kirani din ai aikin hajjin da za ka haɗa. umra da aikin hajji a cakuɗe ka cakuɗa ka yi aikin su ga baki ɗaya ba tare da an samu wani fasil wani rabuwa na aski ko na saka kaya cewa ka gama umra ba to ita ta fi sha'awar yin ta matu'in ne saboda a hadisi ya zo manzon Allah sallallahu ya faɗa cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadi da na sani da na sani da na sani ni ma da da ban koro ya ba da ban yi kira ne ba wannan dalili ne da yake nuna cewa annabi kira ne yayi to abinda annabi ya ce da ya sani da wancan yayi to ai kaga yana nuna cewa tamattu'i shi yafi kowane aiki a cikin ayyukan aikin haji yafi ifradi yafi kirani daman su ne nau'ukan aikin hajjin ai ifradi kirani tamattu'a tamattu'i shine yafi wanda zaka je amma zaka yanka dabba saboda wannan hutu da kai ka cire kayanka ka zauna sannan ka ɗauki niyyar aikin haji daga baya idan kwanan tafiya wato mina ya yi to shine annabi ya bata dama ya ce ta je ta dauko wato umararta daga can to yau kuma mutane su mai da wannan guri ya zama umararsu kawai sai su rinka yi ta daga nan suna abin nan shine abin da ibn al-qayyim yake faɗa yace wa kanar Umar kulluha fi ashhuril hajji mukhalifan li hadil mushrikina fa innahum yakrahuna al-umrata fiha ga wata fa'idar duka umarorin annabi sallallahu alaihi sallama da ya yi a watannin hajji ne a watannin hajji ne saboda ya saba wa mushirkai su ma suna yin umarar amma ba su yadda su yi umara a cikin watannin hajji ba ina fata ana fahimta yawwa ba su yadda ba su yi a cikin watannin hajji ba to shi kuma din Allah ya turo shi ne ya shafa mushrikai sai yayi umrarsa a ciki yace wa hada dalilin ala anna al-i'timara fi ashhurul hajj afdalu minhu fi rajab bila shakk wannan yana nuna cewa ashe yin umra a cikin watannin hajji din nan an gane ko ya fi falala akan yin umra a rajab da yadda wasu suka makale in za su je umra sai dai su bari sai watan rajab sai su yi ta tafiya umra wanda wannan da yawa daga cikin shi'a za ka ga watan umarinsu watan rajab idan ka je maka ko madina a watan rajab yadda ka san aikin hajji aka zo saboda suna da mugun yawa duk tahowa da kasashen da duk suke da 'yan shi'an nan to nan suke zuwa saboda suna ganin watan rajab ya fi falala to shine ibn qayyim ya ce a'a a yi umra a cikin waɗannan watanni ashurul hajj din nan to ai ya fa falala akan ai a watan rajab to ya maganar ramadan ya maganar watan ramadan ya ce wa amma fi ramadana fa mawdi'u nazar malamai sun tattauna dangane da yin umra din a watan ramadan abu ne na dubawa amma ya ce wa saha anhu anna umratan fi ramadan ta'dilu hijja sai dai an samu hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas annabin Rahma yana faɗa cewa yin umra a watan ramadana daidai yake da aikin hajji amma ka ga wannan hadisin bukhari da muslim ka amma yan shi'a ba su damu da shi ba ba su da shi wannan rajab din nan dai nan za su makalewa na'am ko watan maulidi watan al awwal akwai su kuma masu zuwa a al awwal nan kam al awwal ko batan sama ba a yi ba gaskiya to ai gaskiya ne ba karatu muke gashi amma dai gashi nan ko za mu je zai kira shi kwata-kwata ba a kira shi ba ma saboda baya ciki waye ya kamata ya assasa ya raya sunnar yin umra a watan rabiul awal din shi wanda aka haife shi a watan shi zai to inda wani abu ne mai muhimmanci na abin nan ai da yayi to kuma mu an ce abin da yayi zamu yi abin da bai ba kuma kar mu yi ba cewa aka yi haramun ne a wata ai umra a watan rabiul awal ba ba haka aka bada ba amma dai ana magana akan fifiko da balala to yanzu anan za mu samu ɗauki kewa da wannan hadisi cewa na rama ya ce yin umra a cikin ramadana ya yi daidai da aikin hajji waƙar yuqalu to akwai matsala to ya aka shi annabi bai yi a yaya aka yi manzan Allah bai yi umra a watan ramadana ba duk da akwai riwaya za mu zo mu karanta da na aisha ta ce annabi ya umra a ramadana amma malamai sun ce haka ba haka bane lam ya tamir fi ramadana qattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umra ba kuskure ne da aka rawaito cewa an ce ya umra a ramadan bai taɓa yin umra a watan ramadana ba ba wai dan bai halatta bane ba ga dalilin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaghilu fi ramadana min al-ibadati bima huwa ahammu min al-umrati ma ma fi tarki dhalika min ar-rahmati me yasa annabi bai je umara a ramadana ba shi a matsayinsa na jagora ya shagaltu da ibadu ya shagaltu da ibadun da suke kunshi a cikin watan ramadana wanda waɗannan ibadun sun fi umra muhimmanci abu na biyu tare da lura da janibin sauƙaƙa wa al'ummarsa yana ga idan ya je ya yi umra a watan ramadana zai tsananta wa mutane saboda tafiya da kuma shagalin aikin umrar sai ya ga gwanda ya taƙaitu da ibadu na cikin watan ramadana ya bar yin umarar ya yi a wani watan ba watan ramadana ba shi yasa yake cewa tare da barin haka din tausayi ne fa ga al'ummarsa shi yasa bai je umara a cikin watan ramadana ba saboda su ba jirgin sama ne da su ba da ac da kaza su akan jakuna da raƙuma da dawaki suke tafiya ka duba nisan tafiya tsakanin makka da madina ko da za a halatta ma ka sha ruwa dai ai akwai wahala da haka shi shi yasa bai shagaltu da zuwa yi umra a watan ramadana ba ya mai da hankali akan ibada ibn qayyim yace walau fa innahu law fa'ala labadarat al umma ila zalik da annabi yayi umra a cikin watan ramadana to ko da al'umma ta yi gaggawa da sauri wajen cika makka da madina a watan ramadana fa kana yashuqu alaiha al jam'u bainal umrati was sawm sai ya zama ya wahala ga al'umma zai yi wahala ga al'umma ga yin umra ga kuma yin azumi wa kana ya turku kasiran min al'amali kuma ɗabi'ar annabi ya kasance yana barin da yawa daga cikin ayyuka wa huwa yuhibbu an ya'malahu yana son ya aikata aikin la'alla annabi yana so ya aikata umra a watan ramadana saboda ga falalar ramadana din amma khashiyatal mashaqqata alaihim saboda jin tsoron kada ya tsananta kada ya kuntata al'ummarsa sai ya haƙura ibn al yana so ya nuna mana annabi ya ƙi ya je ya yi umra ne a watan ramadana saboda yanayin da yake ciki da yanayin da suke ciki zuwa ya je umra a wannan lokaci lokaci ne da zai tsananta mutane kwarai da gaske to sai na baya kuma da suka zo suka samu buɗi suka samu fatayi watakila wadda a wancan lokacin ba a samu wannan fatayi ba na abin hawa da sauƙin lamari sai suke zuwa suke ta yin umra saboda hadisin nan da annabi ya faɗa yin umra a ramadana kamar yin kamar aikin hajji ne na tabbatar da yawa waɗanda suke zuwa suna yin umran nan a wata ramadana suna tunanin wannan ladan ne amma ba don haka ba watakila wani zai tunani ga aikin azumin nan ana wahala da waye da sauransu akwai kuma janibi na raya ruhi na imani saboda magana ta gaskiya duk wanda ya je umra a wannan wurin ya je azumi a makka da madina ai ba daidai yake da wanda ya azumi a gida ba yi ai kwarai da gaske nan ne zaka ji cewa kana azumi da gaske kuma nan ne zaka ji ana ibada ga ɗakin Allah a gabanka ga abun kamar zaka karba to can ku ka gani sa ne ta fafatawa in daren lailatul qadr ne ma kana ganin watakila anan za ta sauka <laughs> ga falalar ibada ga dawafi ga sallah rayayyar sallah mai daɗi mai kyau ba gajiya a duniya kuma ka ga al'umma irinka da wanda suka fi ka da wanda ka fi ka je ka ga yadda ake bautawa Allah na haƙiƙa wannan wuri